abin da ba kya yi kuma yana nuna miki yana jin daɗin zama da ke je yana neman mata a waje hukuncin Allah ya fi na mutum kawo wala hukunci Allah ya fi na mutum ka je za ka haɗu da daidai da kai wata amma ka tuna in ka ɗauko cuta ka kawo mata gida sakayin Allah ba a nan take ba za ka gani tun daga duniya saboda haka a gyara a gyara mata a gyara maza a gyara sannan mu fa kun ga mu matan nan ba dukan mu mata bane muke bukatar kuɗi ba fawo mu ba kuɗi muke so ba muna bukatar a so mu a nuna mana soyayya da ƙauna a nuna mana ana son mu fiye da yadda mu muke tunani abin da muke bukata kenan ba dukan muke bukatan kuɗi ba i know that at times kuɗi is involved in a relationship because kana neman yarinya ba ka son ka ganta da wani malam tana shafa mai tana gyaran kai tana kwalliya tana sa kaya dole ne ka bata kuɗi ta yi tunda ba ka son ka ganta da wani saboda a times akwai abubuwan da ke faruwa in a relationship ba a gida wurin in a relationship za ka ga mace tana da wanda take bala'in so tana son ta zauna da shi amma baya mata abin da take so musamman ta guraren ba ta kuɗi